آله وصحبه وسلم وبعد سورة أبن صاد آية 36 يا داود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إن لك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ما يدل شكا abin da ala anna hada dawo da cikin abin da ka nuna kuskuren da annabi dawo da ya alaihi salatu wassalam a jiya wajen shari'a ma huwa kamar da karnawo dama kamar wadda abin ya aukuna kamar wadda muka ambata wato kamar wadda muka ambata kuskure ne na gyara to abin da ya nuna haka nan kaulu ta'ala magana Allah ta abin nan ta aqiban domin yin ta'akibi da mahasa daga abin da ya auku ya zai kadiya ga wannan matsala domin abin da ya auku ga wannan matsala shi na aya za ta yi taƙibi a kansa wakala ya ce ya dawo da yan naji an naka khalifatan ya dawo da mummun sanya ka ka zama halifa cikin ƙasa tu tudabbiru amran nasi ka zan ka tsara al'amuran mutane bisa ga ƙa'ida saboda haka ba kun bayyana nasu bilaki kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya ai bil adali da adalci da annal ahkam domin hukunce hukunce idan kanat idan ta kasance mudabiqatul li shari'atul ilahiyya ta yi mudabaqa wato ta yi daidai da shari'ar Allah idan hukunce hukunce a cikin ƙasa sun ka zama sun yi daidai da shari'ar Allah to in ta zaman masalihul alami sai maslahohin jama'a sai su taru da kyawu kuma wamba asal abwabul khairat sai kwanuka wata sa'ar abwabul khairat sai kwanuka abin na kohin alheri sai ta bude da zaran aka ce an samu shugabanni suna kwatanta gaskiya a cikin mulkinsu sai ka ga kohohin alheri suna ta budewa duk da ba su yi gaskiyar duka ba amma dai don ita suka kirdado kuma ita suka neman su daidaita da ita to sai ka ga al'amurra na tahiya daidai sai ka ga ƙohon alheri suna bude yawa in babu adalci wani mai akuya cikin kitabar kaba'ir wani mutum na mai akuya in an ka ta kiwon akuya an ka dawo da ce an ka tace ta ƙwarya guda aka cikawa sai duk mutanen gida su sha ran nan sai ta dawo sai ta ba da abu ko rabin ƙwarya bai kai ba sai suka yi ta mamaki suka yi ta mamaki sai wani mutum ya ce a dai bincike a gani watakila shugabansu ya yi nihin wani zalunci na ko da aka zo ko aka bincika a shewai shi shugaban wata ziyara da ya kawo wurin ya ga akuyar ta birge shi don haka ya yanke shawarar ya anshe ta ga masu ita don tana ba da madara sosai kwarya guda ta kafa mutanen gida su sha to wannan shi yasa da al'amurra suka kasance da zalunci sai an ka dawo da ita ko rabe abin da ta saba basuwa ba ta basuwa ba sai shugaban ya tuban ma Allah ya fasa da gobe ta yi ta je kiwo sai ta dawo da madara haye da yadda ta ka basuwa kun gani idan abin nan tsarin shugabancin al'umma ya kunshi a adalci to albarka sai ta karu idan shugabanni suka yi niyyar su yi zalunci don su gina kansu to sai albarka ƙasa ta rage wannan shine abin da ya kalihi cewa idan hukunce hukunce ta zama ta yi daidai da ka'idodin shari'a shari'ar Allah to shi nan in ta zama a abin in ta zama masalihul alami sai maslahohin jama'a gaba ɗai sai ta tsaru da kyau wata sa'ad abwabul ta sai kohin alkhairu sai su buɗe sai ka ga ko ina ana ta samun arziki inda ma ba a noma sai ka ga da an noma sai ka ga an samu arziki ha a kai ka ji wasu na cewa abin abinda zai addawaya a tona a watsa shinkawa shi addawaya da an ka watsa ta ko ba a sa mata taki ba tana yi to kun ga manuwa mai kyau ita ka kawo irin wannan ga shugabanci wai za ka na tila haka amma idan hukunce-hukuncen ƙasa sun ka kasance alawakil a gwargwadon son rai wata hasilin makasidil anfusi gwargwadon son rai da neman tabbatar da bukatocin rai kawai abdatu wannan zai kai ƙasa ila ta haribil alami zuwa ga rushewar duniya gaba ɗai wa ku ilharaji fihi da aukuwar rikici cikinta wal maraji da hitina bil khalqi cikin halittu ai ta tashi hankali da hitina idan zalunci yayi yawa ga shugabanci amma idan ana kwatantawa duwar kaga hitina sai kaga tana sauki tana sauki amma idan ba a kwatantawa duwar ka ga tana ya karama karuwa ta kai wa zalika yubdiya wannan ku yana kai ila halaki zalika alhakim zuwa ga halakar wannan mai mulki din mai hukunci wa huwa qawluhu ta'ala shine maganar Allah wa abinna na wala tatabil hawa kakka bi son rai dawo wato kai kokari kai hukunci bil qisti da adalci ko bil haqqi da gaskiya wato wala tatabil hawa kakka bi son rai hawan nafsi wato son rai wa huwa abin al-ghadabu fi muhallin mahallil ghadab shine kada kai hushi inda bai dace ai hushi ba domin akwai wuraren da bai kamata ga jagoran mutane shi hushi ba da an yi mai wani abu a irin waɗannan wurare wurin da bi gairi mahalli kuma kakka yahiya ka yarda ka yahi wurin da ba wurin yarda da yahiwa ba ko laka an sabilillah wannan sai ya batar da kai daga son rai don ka bi daga hanyar Allah don ka bi son rai sai son rai din ya batar da kai daga hanyar Allah ai shari'ata huwa to shari'ar Allah innal ladina yadilluna an sabilillah lalle wa'annan da suke bacewa daga hanyar Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisabi saboda mancewar da sun kai da ranar hisabi ai bi nisyanihim saboda su da ranar hisabi yi bi ta ash ma bima anzalallah saboda sun bar yin shari'a da abinda Allah ya saukar na gaskiya to Allah subhanahu ala sai ya kada su cikin azabun shadidun azaba mai tsanani a nan duniya to Allah ka kare mu kuma Allah ka yi ma shugabannin wannan kasa muwafaka da kwatantawa ga shari'a Allah ka yi musu muwafaka su rika kwatantawa da shari'a wa ma khalaqana samaa وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار to wa ma khalaqa as-samaa wal arda ba ma halici sama bakwai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abinda tsakanin su ba da don barna ba duk abin da yake sama da wanda yake ƙasa da wanda ke tsakanin su duk abin ka gani ba don wargi Allah ya halicce shi ba Allah ya halicce don manuwa ai abasan ba don wargi muka halicce su ba wa biduni nizamin ba mu halicce su ba tare da tsari ba wala magazan ba mu halicce su babu manuwa ba duk abin da ka gama halitta to da manuwa mun ka halicci abinmu saboda haka komi mutum ka yi ana so ya zama yana da ajanda wadda ya kabi yan an ka kai karshen wanka sai a dawo nan an gama wanka kenan sai a dawo nan Allah ya ce to duk abin da ka gama halitta da manuwa mun ka shi muna da tsarin da muka bi ga duk abin da ka gama yi akwai tsarin da muka bi ga wannan aiki ko menene ka gama yi saboda haka yadda Allah yake tsara abubuwa ne haka aka so su ma mutane duk abinda suka yi su zama suna da wani tsari wanda suke so su kai gare shi in an ka gama wannan to an kai karshe ne sai a shiga wancan to in ana yin haka na ana gane inda an ka wuce ana gane inda ake kuma ana gane inda za ana amma a yi abu babu manuwa zalika a yi halko ma kira bila nizamin halitta abubuwan gada an ka ambata na sama da ƙasa da abin da tsakaninsu halitta su babu tsari zannul ladina kafaru shine zaton wa'anda suka kafirta min ahalin makka wa gairihim da wani su fa wailul lil ladina kafaru bane ya tabbata ga wanda suka kafirta kuma wailun din da ya tabbata gare su minan nari na wuta Allah ya kare mu amna naj'alul ladina أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات شنكوكو ينايوا مسنيا وإن سكي إيماني سكي جار imaninsu sannan suka riƙa أيوكا نقريه ay ittaba'u shari'atallahi sun ka bi shari'ar Allah wa qamul adala sun ka tsaye da adalci tsakaninsu da iyalinsu suka tsaye da adalci tsakaninsu da su in kuma shugabanni na bayan sun tsaye da adalci tsakani da iyali da jama'a kuma suka tsaye da adalci tsakaninsu da waɗanda suke mulki to irin waɗanga su ne allazina amanu wa amilu salihati to ko kuna nuhi yana yiwa musanya su kalmursidina fil ard su zama daidai da makwannata cikin ƙasa ba shi wa mu sanya mutanen kwarai daidai da waɗanda ba na kwarai ba mutanen kwarai su an na kwarai mutanen da ba na kwarai ba na kwarai na ba saboda haka don an baka kuɗi ce ai kowa duddai don ka samu kuɗi wannan magana ƙarya ce kake ba haka na abin yake ba Allah ya ce ai bai yi wa mu sanya mutanen kwarai daidai da maɓannata a cikin ƙasa bai yi ba daidai suke ba domin abin nan A kowa da matsayi ne da aka bashi an munkata aton bi ma'ana wato bal ai la yasawi la nusawi ba mu daidaitawa la nusawi baina fariqaini ba mu daidaitawa tsakanin jama'an nan masu imani da aikin kwarai da tsakaninsu da masu barna cikin ƙasa ba mu daidaitawa su fil jaza'i ga sakamako fil duniya a nan duniya lil awwalina al idmi wayancan na farko alladina amanu wa amilu salihati suna da natsuwa a wurin Allah domin duk abin da ya same su ko sun mutu akwai natsuwa don aljanna sun kai walgina kuma akwai alkawarin samar da wadata daga Allah zuwa gare su warahatul anfusi akwai alkawarin hutar da rayukansu a ba su hutawa he da waɗanda ba su ba wal akhirina su ko wayancan almufsidina fil ardi kahirai kenan su suna da alharaj rikici mar da da halaka kuma duk suna da waɗanga abubuwa saboda haka kullum musulmi ba ɗai suke da kahirai ba kullum musulmi bai zama ɗaya da kahiri saboda shi yana diba hasken Allah in an kai kuskure musulmi yana gane kure nai ya san hukuncin shari'a abinda ya kai bai zama ɗaya da kahiri wanda shi ga gani nai Abin da duk mutum kai yayi kokari shi gama inda ya mutu an ƙari babu wani tashi kun ga ba su ɗaya da wanda ya san an mutu tashi za a yi a sake shari'a saboda haka ba su zama daidai kullum musulmi duwa da yake ya yi wanda ba musulmi ba Allah ya ce musulmi bai zama daidai da wanda ba musulmi ba kamar kuma gani ga yanan gaban saboda haka dan an ba ku kuɗi ku bacciya da musulmi da kahiri da dai ku bar wannan ƙarya ku ba daidai na ba ana ganin ka da mutunci wani ma almajiri na ila hawa azi ya kai amma don an ba shi kuɗi kawai don lokaci kaɗan ko shekara guda ba a an ba ya kuɗi wai ya canza ya canza abin da ya kawai ba daidai ba ne ku bayyana hakan wani ko mai kuɗi na to kai ma da adda kuɗi kai da ya kamata ka yi tsaye ka jajince ka yi aikin gaskiya tun da ya riga ya baka abin ga da kowa ka bida ya kamata ka daina karya Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora musulmi duwa da yake in dai musulmi na ba ɗaya yake da wanda ba musulmi ba don wanda ya yadda da wani ɓangare na addinin ka bai zama daidai da wanda bai yadda da ko guda ba daga harko ne haka shi bai yadda da ko guda ba ɗaya suke ba Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora am naj'alul muttaqina kalfujar ko ko yana yiwa musanya musulmi wayanda adda daraja babba sun kai mutaki na su zama kamar fajirai wayanda musulmi na amma masu sabo da yawa ba su zama daidai cikin musulmin ma wanda ya babba ya yi wanda ba babba ba duk wanda ka nisanta sabo yana yawaita ibadar Allah to ya yi wanda ba shi ba to balle wanda ko shigowa bai ba a ce wai duk ɗaya sun kuma akwai abin mamaki kwarai ga masu irin waɗannan kalmomi balla nusawi jaza al-muti'in ya ce a ba mu kaman ba mu daidaita sakamakon masu yin da'a da misali jaza'il kafiri na bil'afira da misalin sakamakon kahire a ranar lahira wa jaza'ul awwali na aljanna musulmi sakamakon su aljanna wa jaza'ul akhiri na kahire sakamakon su wuta ya za ku ce duk gudana saboda haka ba gudana ba ku daina irin wa'annan manganu ku daina irin wa'annan manganu mutane ba sun gane yanzu da mutum an ji mutum na waɗin to ko musulmi suka yi in sun ka taho to an sai shi wannan an sai suwa shi da ka ji mutum na waɗin haka nan wannan an sai suwa shi kuma an biya ko kuma ai alƙawarin biya don haka ba mutumin kwarai na ba da ka ji mutum na waɗin haka nan to ko mallamin ka na ka san ba ka da mallami ka san ba mallamin ka na ba mallamin kwarai na mutumin banza na kaka biya don wanda duk ka ɓata addini ne don abin duniya da ya samu ba mutumin kwarai na ba ka ce da musulmi da kahiri duk gudana to mi da aka kiran sallah kai masallaci tun da duk gudana macayacin ga ba ka yin wani wuri eh kai wani wuri mana ka zuwa masallaci tun da duk gudana da da musulmi da wanda ba musulmi ba tun da duk gudana to te wani wuri mana inda ya yi maka don wata magana ta kaka son ka wadi son haka kace kahirci ya yi musulunci faduwa na abata ta yi gare ka haka nan na kaka ne to kai can mana saboda haka kusa abubuwan da kuke mutum ba mahaukaci na ba don an baka kuɗi don an baka kuɗi mutanen da kaka magana da su wasu ba a ba su kuɗin ba don haka da kayi magana suna ganewa Allah ya gafarta mana kitabun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi وليتذكر أولو الألباب كتابا التنكير للتعظيم واتو ديتي كتابا بيتي الكتاب للتعظيم واتو دانجر مماوى نيامي نكرا أي القرآن واتو شيوان لتاهي نقرآني أنزلناه إليك ومن سوكر دشي غريك يا منزع الله صلى الله عليه وسلم kuma shi ƙur'ani mubarakun littahi na mai albarka ku rika karanta alƙur'ani don Allah ya sa muku albarka shi littahi na mai albarka ku rika karanta shi Allah ya sa muku albarka daga cikin albarka alƙur'ani a abin nan liyar dabbaru don su yi fahimta asaluhu liyar ta dabbaru wadda ga mace ta fiddal wato liyar ta dabbaru ayati don su fahimci ayoyi ne da kyau ai yanzu rufi ma'ani ha su yi tunani cikin ma'anoninta wa yau mai nubi ha su yi imani da ita wa a kama su zartar da hukunci hukuncinta wale ta zakara ulul albabi kuma domin bayan Allah masu hankali su zantu to kun ji dalilin saukar da alkur'ani ya ce kitabun zallahu littafin ƙur'ani mun saukar da shi ilaika zuwa gare ka don a rubuta a sha yace a'a don a yi laya a rataya yace a'a dalilin saukar da shi liyar dabbaru yatihi dalilin da yasa ya saukar da Kur'ani kenan saboda haka an saukar da ƙur'ani don mutane su yi tunani ga ma'anoni nai su gane ma'anonin kuma su yi imani da ita wale ta zakar ulul albab don ma'abuta hankula so azantu to dalilin da ya sa Allah ya saukar da Kur'ani kenan duk wani abin da kaji qur'ani na yi ana yi na yi an yi shi bai saba ma shari'a ba amma dai ba shi a dalilin saukar da ƙorani waɗanga dalilai su ne dalilan da suka sa Allah saukar da ƙorani ne domin ulul albabi su fahimta sabon ukul masu hankula waɗanda Allah ya lau wa wahidu a abin na alfahima wato su abin na su abin na su kadaita fahimta bil ibada wato da ibada wato liwahidu ilahahum don su kadaita Allah su bil ibada da ibada wato don su kadaita ilahahum Allah su bil ibada da ibada wa yajma'u shamalahum kuma su hada kan al'umma su wuri guda shi qur'ani wa ba a saukar da shi don a raba kan al'umma ba an saukar da shi don al'umma su hada kan su wuri guda su zama abu daya saboda haka ku bayyana qur'ani tawilin da kuka raba kan mutane kuna ta kwashi kwashi da wasu abubuwa don ku raba kan mutane ku bayya haka an saukar da ƙur'ani domin ya haɗa kan al'umma mutane su kaɗaita allansu kuma su haɗa al'umma su ta zanguda watattahidu kalimatuhum kuma kalmar su ta zanguda magana su ta zanguda mirya su ta zanguda wannan shine dalilin saukar da alƙur'ani wa yakunu jundullahi ala a'da'i su zama wata runduna ta Allah akan makiyanai sai su haɗa kan su su zama wata runduna guda wai ƙimu al'adala fil kuma su tsaye da adalci cikin ƙasa wai ya mu bi shari'illah kuma su yi hukunci da shari'o'in Allah wala ya haku mu hawa ba za su ba son rai hukunci fi qada'ahum a cikin hukunce hukuncensu ba to dalilin da ya sa aka saukar da kur'ani kenan saboda haka ku karanta al alqur'ani kuma ku nemi fahimta alqur'ani kuma ku yi aiki da alkur'ani ku ta Allah guda da ibada shi kaɗai, sannan ku haɗa ka al'umma kuri guda ku haɗa kalmar ku ta zan guda ku ba ƙoƙari kuna raba kan mutane wai kuna murna da rikici wani dibi aljihuna nan ya gwada ma na dama dibi wanga na hauni ya gwada ma ji wanga na gaba duk ya nuno ma kuɗi ciki ce in muna haɗe ana yin haka nan wai in kai na haɗe ana samun haka nan wato ga shi murna yake da rabuwa kan musulmi shi rabu su yi ta wahala shi ya samu abin da ya kaso to ai baka gamawa lahiya baka gamawa lahiya tunda ka raba kan al'umma don ka cimma bukatarka ta duniya to baka gamawa lahiya ko 'yan siyasa wayanda ka umarni da dama su su ce wai mutanen wani wani wuri suke a ce dukkan su haɗe yake ce to wani kai ka kware da wannan i kokari son mu kai ka kawo rikici tsakanin su don mu samu namu ko su waɗanda haka nan ba su gamawa lahiya don akwai waɗanda mun ka gani waɗanda kowane fati in yana son ya yaga mutane sun haɗu yana so ya raba kan mutane in ba a goyi ba ne ba su ya kasawa suna nan ba su zama kowa ba yanzu suna nan kuma sun walakanta kuma mun san farawa ta in ba tuba sun kai ba walakanta su Allah zai yi saboda haka raba kan al'umma ba a karewa lahiya ku rabi da raba kan al'umma ku bi hanya mai kyau wajen haɗa kan al'umma Allah ya gafarta mana shi mana jagora wa hamna li dawud ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ثم تقدم السياق سنن سياق مغنى يغباتا بعد بيان تحمل داود bayan bayanin hankuri da daure annabi dawudu ga aza alhusama wato daurewa ta game da abin na cuta alhusama wato masu husuma wa ya ana bukara da yin kariya ce ga fakirai Allah ya taimaki annabi Dawuda da hankuri da kuma kokari ya kare fakirai kullum in matsala ta taso shi gehen talakawa yake ba gehen mawadata ba girati da kuma kishin da yake da shi ala an tunta haka hurmatullah aka a keta Allah yana da kishi bai son ya ga an keta hurumin Allah wato abinda Allah ya haramta warju'i ilaihi fi kulli ma asa an yakuna zahiruhu khilafu batinihi kuma da saurin dawowa ce ga Allah ga duk wani abin da aka damanin zahiri ne ya saba ma batini ne kamar abin nan wanda aka yi jiya in ba kuma ce ba kun san abin da na wanda ya gane abin da ya auku wani dan kuskure ya auku ciki sai sauri ya dawo ga Allah ya yi sujuda ya roki Allah gafara Allah ya gafarta mai to bayan ƙara wannan bayani sai yakin magana ya dawo ila bayanin siyasatil ama zuwa ga bayanin siyasa ta al'umma gaba dai wa qala wa wahamna li dawud suleiman yace mun bayo annabi da kyautar da suleiman ni'mal abdu ma dalla da bawa suleiman suleiman ɗa ne kuma ɗan kware ne Allah ya taimaki annabi dawud ya bashi ɗa kuma ɗan kware ne innahu awwab shi wannan da yaro ne mai yawan mai da al'amari ga Allah ay rajawun mai yawan mai da al'amari ga Allah fit tasbihi ga tasbihi wa zikiri da zikiri fi al awqati ga dukkan lokuta saboda idan kaga yaro ya tashi da yawaita tasbihi da sauran zikiri to danka na kwarai na kwantar da hankalinka duk inda an ka zagaya danka na kwarai na amma in kaga yaro babu zikiri gare babu tasbihi sai hira da bace bace to Allah ya sauka ɗauki ka ta kwarai in ba buta kwarai ka ɗauka ba akwai matsala amma da zaran kagga mutum da yawan tasbihi da zikiri to mutumin kwarai na fi jami'ar auqat cikin dukkan lokuta ne to mutumin kwarai na Allah ya gafarta mana kuna dai lura da tasbihin ga duk inda mun ka ce sai ku ga mun dawo gare shi duk inda mun ka ce sai ku ga mun dawo mana ta magana ta muhimmanci gare a wurin Allah Allah ya gafarta mana amin idan wuri da alaihi bilashi lokacin da aka gitta mashi abin na Suleiman Eh, bil ashi da marece ba da zawali bayan rana ta yi zawali aka gita mai asafinatu wato dawaki abinda safinatu waɗanda ke ɗage ƙawa guda su bar uku ƙasa ai alkhail wato dawaki jam'u safina wahiyar hiya ala talatin dokin da ka tsayuwa ga ƙawa uku ya taka ce ma natu wa abinda nan wa iqamata ala ɗarfe kafir wato da tsayuwa gehen kofatu kuma wato gehen kawa wahiya abin da na min abin da na safana yasfanu safunan wato fi safinat aljiyad kuma abin da jiyadu wato wayanda suke abin da masu tsayuwa da kyawu jam'u jawad jiyadu wato jam'in jawadu ne ya an ce jawadu huwa asabiqu wanda yake yana gudu kwarai in an kai tsere da shi zai tsere alma'ana iza suke fa wato abinda an ma'ana in tana gudu ita wannan dokin in aka tsaishe ta sakanat sai ta tsaya sannu cikin natsuwa wa in da in an ka kora ta don ta sheka sai ta sheka ala abin ala hududin wato abin nan Eh, sai ta sheka ala hududin bisa ga haddodin shari'a kuma wa kana alhu doki dubu gare shi shi annabi sulaiman dawaki ne guda dubu na saba hamin da damashqa mutanen damashqa gare su ya samu wayannan dawaki damashqa wani nasibin lamma gazawa lokacin da ya yake su wakila saba ha abu ko kuma an ce baba ya samu ta minar amalika daga amalikawa shi ko fawari sahaminu sai gade ta daga baba ne to lokacin nan sha'anin jihadi ake shiri saboda haka sai ya ce a fitar da dawakin don ya diba lahiyarsu don gobe hita za ana jihadi yasa dawakin nan su dubu ana koro su guda guda fa'uri da alaihi aka gitta ta gare shi ba da an sallar zuhura bayan ya yi sallar a zuhura li'iradatihi jihadal aduwa alaiha don ya yi nuhin ya hau da wake ne ta jihadin makiya wa inda bulugi ardi min ha tis'umiyatin lokacin da ana gita mai yana cewa ɗaya a kuma a kawo ya ce biyu lokacin da ƙida ya kai ga na ɗari tara garaba ta shamsu sai rana ta faɗi ba a yi sallallahu dukiya kenan ta shigartar da shi annabi Allah game da sallar asar ولم يكن صلى العصر بي صلى العصر بها فقتم تم سيبك شكي يرويش فقال إني أحببت فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها فطفق مسحا بالسوق والأعناق bakin ciki ya lullube abin nan sayyidina Sulaimanu alaihi saboda ya wajen lissahin dukiya to duk dukiyar da ta shigaltar da kai game da wata farilla cikin farillai abinda an maganin ta karasar da ita kai ku gaba ɗaya ya zama ka fitar da ita daga jikinka ka yi sadaka da ita shi yi domin mutum bai da kama abinda Allah ya faranta mai to idan mutum yana shagala daga abinda Allah ya farranta mai to halaka ta rage ita ta rage kuma ita zai saboda haka Sulemana ya yi nadama kwarai kamar da kuka jiya a fakatan ma ya yi bakin ciki faƙala sai ya ce inni a hubal hubbal khair kenan ni na zaɓi son dukiya alkhail wato son dukiya son dawaki bi ma'ana almali na zaɓi son dukiya wannan kun ga abin da yasa aka ce alkhairi da alkhaili ma'anarsu guda bi ma'aqabatin bainar ra'i wallah kama yuqalu kama wanda aka cewa abin nan in halatil ayn kuma wan haratil ayn kun ga wasu liba abin na wace lafat abin nan wahatarat wahatarat wahatarat duk abin nan kusan ma'ana ɗaya ƙala farra'u farra'u ya ce alkhabru fi kalamil arab wato alkhairu ba alkhabru ba alkhairu fi kalamil arab in an ce alheri ga maganar larabawa wal ko an ce alkhairu ko an ce alkhairu ga maganar larabawa wahidun abu ɗaya ne saboda haka inni hababta hubbal khairi ma'anarsa inni hababta hubbal khairi shine ma'anarsa kenan ni na zaɓi son dukiya son dawaki an zikirin rabbi game da zikirin Allah ubangiji na domin sallah zikiri ta ai salatul asari game da sallar asar hatta tawarata shamsu har rana ta ɓace bil hijabi ga shamakinta ai istatarat har rana ta bace bi ma ya hajibuha da abinda ka karihi ta anil absali daga ida saboda haka nayi damuwa kuma nayi bakin ciki rudduha alayya rudduha alayya ku dawo da dawakin nan wurina ku tahi ku koro dawakin nan duka domin dukiyar da ta shagaltar da mutum ga farilla babu shakka wajibi ya yarbi da dukiyar nan ko mota gare ka ta shagaltar da kai da gyare-gyarenta har lokacin sallah ya baka yi sallah ba ya kokari kawai ku kasashe ta in ba ka iya bashe ta sadaka kasashe ta ba mota zama ta sai suwa ta ka sai wata don wahala ka jawo makanka yawan gyare-gyare gare ta shi yasa har ta shigaltar da kai to sai suwa ta ka sai ko ya karamata ta kwarai wadda ba ta shigaltar shi kaga ibadarka mutum ba daidai na bai ya dora ma kai ne abin da ka wahalshe shi wai kai yar sitale ya kamata da kai ta dubu ɗari hudu amma wai kai babban mota ka ce ka so tsohuwa don a ce maka babban mutum ga kanan kullum asibitin motoci da ita tana ta sama wahala da bakin ciki da damuwa kai sai suwa ta ka sai sitale ɗinka duk iyaka a ce kudinka sun kari to su kari mana an yi sitale ta ba a magani sun kari don ba a ganin ka ta lalace ka kasa gyara amma wacce rada duk an kai ka kai ta asibitin motoci ta kwan biyu baka tawo ba an san kudin ka sun kare shi na kuka ka gudu to an gane don an san illahi alaukaki ba ta kwana biyu wurin nan ba gyara ta ba saboda ka kan ku ja ku duk abin da kun sai yana ba ku matsala in dai ba shari'a ta ce sai an danna da shi haka nan ba to ku rabu da shi ku wanda bai ba ku matsala mutum bai ja maka ne rikici da kai ne ya ce wai shi ajin daɗi saboda haka Suleiman ya ce ruduwa alayya ku dawo min da dawakin nan alkhailu ma'ruda dawakin nan da aka gitta duwa su kuma sheta fada bai kama san ya shiga yana shafa ta bi sai da takobi bi suki wajen kwabrinta jam'u saqin wala anaq da wajen wuyanta ai da baha ya ta duka gaba ɗaya yanki wakata arjila yayyanki kawahunta yayyanki wuyanta ya gugunci kawahunta taqarruban ila Allah ta'ala ya bashi ta sadaka don neman kusanta ga Allah haisu ishagala biha lokacin da ya shagala da ita an salati daga sallah lokacin da dukiya ga ta shagaltar da shi daga sallah sai ya yayyanki su duka ya ba su a sadaka wata saddaka bilhama yi sadaka da naman dawakin nan duka to yanzu inda ana jihadi da dawaki aka zuwa to dawaki sun shagaltar da annabi Allah daga aikin Allah don haka ya yanke dawaki ya ba su a sadaka saboda Allah ya bashi sadaka to bari ku gani shi Allah mutum bai taba bai taba kyauta da wani abu don Allah ba sai Allah ya canza mai wanda ya shi mutum bai taba rasa wani abu don Allah ba sai Allah ya canza mai wanda ya shi to daga nan fa da wallahu ta'ala khairan minha sai Allah ya canza mai ya bashi abin da ya fita alheri wa asra wanda hita sauri wa hiyar rihu shine iska tajribi amrihi kaifa sha tana gudu da umarni na inda ya ga dama in zai na jihadi dawaki ya hawa wani gari inda ana ana wata uku ba a kai ba sai dawakin ta shagaltar da shi sai ce tun da ta shagaltar da ni ga aikin Allah ku kawo mai ita yanke ta duka ya yi sadaka da ita sai Allah ya ce to an baka wasu dawaki wanda sun kai ta in kun ka tashi zuwa jihadi shi hida da ya kai ƙasa haka sai a yi sahu kowa shi zaune sai kawai sai a ji wani iskan guguwa ya biyo huka an kai kenan babu hitina babu tashin hankali to Allah kenan duk wanda ya rasa wani abu in dai saboda Allah na Allah sai ya bashi wanda ya wannan abin kun ga abin da an kai mai don haka kai ma kanka ji tsoro duk wani abin da ya shigaltar da kai da Allah to karabe da shi shi yasa kuma ga sayyidina Umar radiyallahu an lokacin da ya taje waya gona tai yana amirul mu'minin ya taje waya gona tai sai iske gonar dabinon ta yi kyawo ta yi kyawo ta yi ɗaya ta game wuri guda har wani tsuntsu ya taso yana so ya hita sama ya kasa hanya sai dai kasa duk inda ya bi ta game umar abin ya birge shi ya ta kallo ya ta kallo har makarako da ya zo madina an gama sallah sallar la'asar sai ya yi nadama ya yi bakin ciki ya ce to jama'a ku shaida na dawo daga gona kuma gona ta ta shagaltar da ni har lokacin sallah ya wuce saboda sha'awar da na gani ga gonar jama'a ku shi da na shi ta sarka ga talakawa gobe ta shagaltar da wani su suna tsarkake zuciyarsu ya zama abinda abinda zuciyarsu take Allah ɗaya a gaba duk abinda ka so ya shiga tsakaninsu da Allah suna rabuwa da shi ko mina to haka na yake so kowane mutum ya kasance wato duk abin da kaga zai shagaltar da kai game da Allahnka to yi kokari rabe da abin nan sha'anin Allah ba karami na ba don duk wanda ya mutu babu addini gare shi wuta yayi wal maqsudu bi dhikri hadhihi kisa abinda ake ni da ambaton wannan kisa ta abin nan Sulaiman anan kuna anan wurin fi ara abinda ga abinda nake gani izharu adami al-i'timad wato bayyana cewa ba a dogara alal idati ga tanadi ala da na'urorin yaƙi ba a dogara da su da Allah aka dogaro wa inna mal itimadu Allah dama ga Allah aka dogaro wal'ida wato tanadi sababun dalili na mina asbabi cikin dalilan da aka samu nasara da su amma ba a dogaro gare su tanadin kayan yaƙi ba da shi aka dogaro ba ga Allah aka dogaro fa yana adda istidaduha ila tarki rukunin idan tanadin kayan yaƙi ya kai mutane ga barin wani rukuni min arkan dini na rukunan addini to tutturaku sai a bar shi kawai sai a bar tanadin nan gaba ɗaya a bar shi li'annal arkana hiyar makasuda don ba yaƙi aka nuyi ba rukunan nan na musulunci su aka nuyi duk abin da zai sa a rasa guda cikin su a bar shi ko mina wal ida tanadi ko ilai ilaiha wato hanya ce da za ta kai zuwa ga tsare rukunin to duk abin da ya zama yana sa a bar rukunin nan to komi na na a bar shi wannan shine abin da qur'ani ka sanya sanar da saboda kaka cewa aikin Allah na ko aikin Allah na kaka yi idan aikin nan ya shigaltar da kai ga rukunin musulunci to ka bar shi ka bar aikin nan ka dawo ga rukunin nan na musulunci don shi na aka nihi ko can to kada ka bari ya lalace Allah shi mana jagora sun ma shara ila kisatun ukura sannan ya ishara zuwa ga wata kisa ta daban ma sayyidina Sulaiman tare da sayyidina Sulaiman annabi al-malik wanda yake annabi kuma mai mulki kuma lam yakun biya ismu wala kadan wannan kissa babu sabo cikin ta kuma babu kuskure cikin ta la bil zahiri wala bil batini babu kuskure cikin ta babu sabo cikin ta ga zahiri da da batini walakin sai dai likaffe nafsil abdu don a kame ran bawa an tasawur in ga surantawa wani abu aka jarraba shi da wannan kissa wa in kana shay'u fi sabilillah da abin saboda Allah ne aka hanyar Allah ne wala yatimu ba zai cika ba illa bi raddi tasarrufi fihi sai an dawo da tasarrufi ciki ne ila Allah ta'ala zuwa ga Allah fi'ilan ga aikata aiki fi'ilan kana autarkan ga aikatawa ko gabari Sulemana ya nemi mutane su hito jihadi sai sun kaƙi hitowa ya koma neman su hito sai sun kaƙi hitowa sai ya ci ce da allah yau zai sadu da iyali ne su duka kowace sai ta haihi guda don in ya tashi jihadi ya sa ɗiya ne gaba ko kowa bai taho ba kun ga saboda addini ya yi wa gama gana amma sai yammanci bai ce insha Allah ba shi na an matsala ta sai mata ta mata guda ta samu ciki cikinsu Kunga tun daga nan an saba ma abin da ya yi zato gudar da ta haihu sai ta haihu rabin da kafa ta guda ta hannu ne guda na ijiya ta guda na gehen baki guda gare shi a yi kaka shi jihadi wanda kutse bai iya yi to abin da ya kawo mai ga matsala duk da aiki Allah na shi kai bai ce insha Allah ba saboda ka duk abin da za ku yi ko aiki Allah na ku mai da al'amari ga Allah in sha Allah gobe zan je sakkwato in sha Allah kwanan ga za mu ƙara nasiha ga sana'anmu zan mutane su ji daɗinta in Allah ya so wannan gwamnati tamu za mu rika saurara koke-koken jama'a mu rika shahe masu koke-kokensu duk abin da za ku ce in sha Allah in kuna son nasara kenan wanda duk bai ce in sha Allah ku shi gwada shi gani da shi da Allahun ya ja tunga Allahu ya ja tunga to a gwada in kana ce in sha Allah ka bamma Allahu kaya nai to Allahu na baka nasara amma in ka ja baka sa Allahu gaba ba kana gane baka da wayo Allah ya gafarta mana wala karfatan na Suleiman ولقد فتنا سليمان وألقينا فيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان للي من جرب النبي سليمان ابتليناه بخادره من جرب شيد تناني ني وذلك كما ثبت في الحديث الصحيح wannan kama wanda ya tabbata cikin hadisi sahihi hadisi sahihi wanda yake rawahu Abu Huraira Abu Huraira ya rawaito shi radiyallahu anhu har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah wa aka raja wani bukari kuma bukari ya fitar da hadisin fi sahihi cikin littafi ne marfu'an marfu'i zuwa ga annabi wa nasu nasi hadisin kala Suleimanu sulaiman ya ce la adufanna laila ala sab'ina imra'a wallahi yau zan kewaya in sadu da mata na guda saba'in faɗa ba nan. kuma ya sadu da su duka ya kewaya gare su hamil illa imra'atun wahida ba wadda ta samu ciki sai mace guda ja'a bi shiqqi rajulin sai ta zo da tsagin namiji rabi annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rance da Allah wanda ran muhammad yake ga hannu ne law qala inda sulaimanu alaihi salam ya ce insha Allah zan kewaya ga iyali na su samu ciki su yi ɗaya yau insha Allahu inda ya ce haka nan annabi ya ce na rance da Allah dare na yake ga hannunai la jahadu fi sabilillah wallahi duk da matan sun hayo kuma ɗayan sun yi jihadi saboda Allah amma abin da ya bashi matsala bai ce insha Allah kuma babu kuskure cikin magana ta yi shagala ne ya yi sai bai ce insha Allah annabi ya ce to inda ya ce insha Allah la jahadu fi sabilillah da sun yi jihadi saboda Allah fursana ajma'un mahayan dawaki in su duka ajma'un duka su insha Allah wal fitnatu to abinda na abinda abinda jarraba da muka Sulaiman nan fi nisyanihi alaihi salamu an yaqula insha Allah a cikin mancewar da ya bai ce insha Allah ba lima da hamahu saboda abinda ya lullube shi min shiddati hirsihi ala zalika na tsananin kwadayi ne ga samun ɗiyanka. wa dam'ihi da kwaɗayi fi wujudi fursanin ga samun sojoji mayakan sama ya tiku bihin wa'anda ya amince da suwa wa'anda ya amince da suwa a cikin abin nan jihadi ne fi jihadi bi sabilillah a cikin jihadi ne saboda Allah wato abin da yasa yayi wannan magana yammanci da insha Allah kenan fa kanatin natija gaira jiha saboda haka fa'idar da an ka samu bata bada nasara ba kama kala ta'ala wa alqaina ala kursiyihi jasadan kama wanda Allah yace mun kado mai bisa gado nai wato bisa kujera ce ma'ana bisa shihida tai da mata tai ta haihu mun kada mai jasadan eh, jiki wanda bai da rai sumiya jasada an ce ma abinda ta haihuwa jiki li'anna al-jasada huwa al-jism domin an ce al-jasad huwa al-jism alladhi la ruha fihi shine jiki wanda babu rai ciki ne lalle mata guda ta yi ciki kuma ta haihe ɗan da bai da rai ta yi ɓari ta yi ɓari kun ga inda a ce ya ce in sha Allahu to da abin da zai samu ba wannan ba ne fa'an fadallahu niyyatahu alaihi salam Allah ya zartar mai ta bi wujudil jasadil wahid ya samu mai jiki guda bila ruhin babu ruhi ruhin nan shine insha Allah to babu shi li'adami musahabatin ruhi abin na don abin na babu abin na ruhi ciki abin na na ga wannan addu'a tashi wannan magana tashi babu abin na ruhi ciki shi yasa abin nan Allah ya mai haka abin nan biraddi al'amur ila abin nan ilar mashiyati da lahiya shi ne bai mai da abin nan al'amari ne zuwa ga mashiyar Allah ba allati hiya ruhu fi kulli shay'in wanda ita ce ruhi ga dukkan komi inda ya ce insha Allahu to shi na an ruhi ga dukkan komi fasaratil mas'alatu darsal li kulli abidin lillahi ta'ala kun ga wanga mas'ala ta zama darasi ga duk ibada Allah duk wani bawan Allah to in zai yi komi zai yace insha Allah kun ga ku dibi girman da Sulaiman yake da shi amma da bai ce insha Allah ba Allah bai samar da shi abin da ya kaso ba to saboda haka kowa ka san ya samu abin da ya kaso to insha Allah ya cewa daga ƙarshe Sulaiman ya gane abin da yayi sun ma'ana ba sai ya dawo da al'amari ne ga Allah shi Sulaiman matsala ce sauki gare ta da yayi abin da yayi duka ya gane ya samu abin da ya saba mu abin da ya kani sai shi sauri ya dawo ga Allah sun ma'ana ba. ai raja'a Sulaiman ila rabbi Sulaiman ya dawo ga Allah ubangiji ne wasa gafarau ya roƙe shi gawara abin da na an gafalati an gafalati game da rabkana ce qala rabbi ghfirli qala rabbi ghfirli wa hab mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab lokacin da Sulemana ya lura da abin da ya auku sai ya ɗauki matakin komawa ga Allah subhanahu wata'ala sai ya yi addu'a domin duk gane abin da ka yi ko da ba ka yi kuskure ba don nan kun ga babu kuskure ciki mantuwa ta mantuwa ko ba kuskure ba ciki mantuwa ba sabo ba ce ko gare mu Allah ya ce latu a fizina in nasina saboda haka ko gare mu ba laifi ba ne idan mantuwa ta ka yi amma duk da haka nan wanda a jagora ba ɗai yake da waɗanda an mabiya ba saboda haka sai ya addu'a ƙala rabbi gifirli ya ce ya Allah ka gafarta mini alama taraktu ga abin da ni bari fi kusuri ga takaitawa ta an raddi amri bin lisani game da al'amari da halshe a tika zuwa ga ganin damar kamance in ka ga dama ba wata da a tika da suka cin da ni gai maka ɗa'a yadda ni ce zan samu ɗiya wayanda za su yi jihadi saboda addinin ka nimmance ban ce in sha Allah in Allah ya ga dama ba ban ce ba to ya Allah ka gafarta min wannan abin da ni to amma ina nan abin nan da naka bada ina nan gare wa habli mulkan ka bani kyautar mulki Layan bagi la'adamin ba'adi wanda bai kamata ga kowa bayan wucewa ta ka bani sarauta wadda duk duniya ba a koma wani sarki kamata Suleimanu yaro ne dan karami shekara ce goma sha uku ya zama shugaban kasa dan shekara goma sha uku ya kai ga mulki dole ya so mulki dole so miliki yaro na in ka ga mutum na gudun miliki to dattijo na shi ka gudun miliki kuma in yi alkawari lokaci ya yi sha'aji sai dai in an hikari ne ya wuce dattijo kenan amma yaro ka bajin ya ce shekara ka za zan yi bayyansu bishi da kallo da ya kai ƙarshe to yanzu kana je ya kullo da wannan ya kullo da wannan in ba hankali ne an gaba sai dai ayi zaɓe bai ci ba kuma kun sha gani to milki ya ka shiga da gare to Suleimana yaro ne matashi shekara ce uku kuma ko da ya mutu ya bar duniya shekara ce uku kun ga duk da haka nan bai tsuwa ba ko da ya bar duniya to shi ne kuka ji yana addu'a wa habli mulka Allah ka bani kyautar milki. la ya yakunu le ahadin min ba'adi wanda bai yi wa ga kowa 'yan bayan wucewa ta ai ya banda ni kadai na wannan ya yi kama da maganar ta ce ba man ya hadihi min ba'dillah ai si wallahi banda Allah ba mai iya shirya shi suratul jasiya fala ya takabbaru ahadu don haka kada wani mutum ya yi girman kai ba adi bayana bil mulki da mulki an da a cika gai maka da abin da ya sani roke ka ka bani mulkin da ya tsara na kowa da na har duniya ta tashi ya Allah innaka antal wahhab ni annabi sulaiman na san kai ka bada kyautar na san kai ka bai shi ya sani roke ka kun ga ta'alilin liddu'a wannan ta'alili ne illar da ta sayi addu'a ce ka kawo innaka antal wahhab na roƙe ka don na san kai ka bayarwa an tilwahabi bil magafirati wa bil hiba kai ka dace ka ba da gafara kuma ka ba da kyauta sulaimanu wannan ita ce addu'a ce kakku yi tsammanin so guda ya karanta ya bai ta yi ya yi ta yi sai da allah ya bashi milkin ga milkin nan fasakar na lahu فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء الأعصاب والشياطين والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد سليمان عليه الصلاة والسلام ينا تأبدعا ينا ta addu'a milki yana ta addu'a miliki ya kaso shi wa annabin Allah ne malam bai gushe ba yana ta roƙon Allah mulki Allah ya ce to ma a sha addu'a ka da mu baka milikin da duk duniya ba wanda zai kamata in ba kai ba fasa na lahu a sai mun ka hore mai iska badala kai da marmakon dawaki Allah ci zaba wa'anda ya yanke fi ibtiga'i mardatina wajen neman yardan sai mun ka bashi a iska kun taba jin wani mai miliki wanda kawon iska ya ce inda zina ya ta yadda zai na ku dibi abin nan jirgin sama iska ne shi ma amma ba kama iska kai tsaye ba ku dibe shi ku gani in ya tashi sai ya yi awa hudu kami ya kai kasa mai tsarki har da rabi awa hudu har da rabi amma iskan suleimani in ya hau jin da aka ce aka ku gyara zamanku hukam an kai shi kenan kun gaba ya kama da jirgin sama shi da aka ɗaukar lokaci mai tsawo kame a kai to Allah ya ba shi wannan iska ta jaribe amri tana ta tahiya da umarnin suleiman raka an da sanyi iska in ta tashi sama sai a rika bugo musu wani iska mai sanyi haisu asaba har inda suke so ai arada haisu asaba inda yake son ya tai kun ga wannan abu na ɗaya kenan na biyu wa shayaɗin kuma mun hore mai shaɗannu. kullu banna'in kowane shaɗanin aljani mai gina kowane shaɗanin aljani mai gina yabni al'abniya wanda ka gina gine-gine kowane aljani mai gina mai gina gine-gine al'ajiba mai ban sha'awa duk wani shaɗanin aljani da ya gina an hore musulma da shi sai ya sa a kamo shi a bashi ƙasa a gama shi da shedannan aljannu su kwaba su miƙa mai nan da ne ya gama gidawa da aka so wanda ba a ba kowa iri ne ba waga wasan da masu nuta fil cikin gulbi ya sakharjul lu'lu'a ya fito da lu'lu'i shedannan aljannu wanda aka sa su te kasa a ce ku shiga kasan teku ku kwaso abin da kun ka iski su shiga da aljannun ƙasa da lu'lu'i da zinari duk su kwaso su kasu zubi a ɗauki wanda aka so a ba wanda ba su wannan milki ba a ba kowa shi ba hmm. wa akari na mai da wasu mahaukata aljannu mukarrani na su ɗaɗɗaure suke mashidudai ne mukarrani na an ɗaɗɗaure su ai mashidudi na an ɗaɗɗaure su bil asaba da cikin maruruwa su wasu shaidanan aljannu mahaukata na da an sake su in sun yi gina duk garin ga in sun gina shi an ka sake su duk sai sun muke gina nan kamar allura ko da aka lura sun haro faɗin ƙasa wata gina za a komi ba su zama sai an ɗaure su in ba a ɗaure su duk aikin da sun kai sai sun wace shi su koma azaba su huta ma hukata na amma kuma an ka hore ma annabi suleiman da su su shaidanun aljannun nan mahaukata ai alkoyu da cikin maruruwa suke a yi jima'o aidiya an haɗa hannun su ila a naƙin zuwa ga wayansu an ɗaure li izharu ubhatul milki don a bayyana girman milki wa da haibati wala yatimmu abin nan wala yatimmu zulmun abin nan wa abin nan wala yata'azamu wala yata'azamu alaihi ahad babu wani wanda zai yi mai girman kai shi Sulaiman min aljanni wal insi na aljannu da mutane ba mai mai girman kai idza amarahu bi amri min Allah ya bashi umarni da umarni daga Allah wa hadha wannan kunga badal auladi marmakon ɗiyan da ya nema sai an ka bashi waɗanga ɗiya na daban almudi'ina marmakon ɗiyan da ya nema masu da'a alladi na nawa wanda ya niya an yi hun ya haifar da su ga iyali ne lisa iduhu don su taimake shi bida atillahi ga ɗa'a Allah to marmakon wannan sai an ka bashi waɗanga kuma waɗanga da an ka bashi kun ga ai sun yi wa'ancan da ya nema to haka nan sha'anin Allah yake duk wanda ya rasa wani abu don Allah to sai Allah ya bashi wanda ya shi saboda haka kada ku damu ku rike addinin ku da kyau duk abin da kun rasa in dai don kun rike addini na kun rasa shi to ku kwantar da hankalinku Allah zai baku wanda ya shi Allah ya gafarta mana da mu da ku baki daya Allah shi mana jagora kuma Allah shi mana karshe mai kyawu Allah ya zaunar da kasan mu lahiya Allah ya haɗa kan kasan mu kuma ya hada kan yan ƙasa. diyan mu ko Allah ya shirya mana su kuma Allah ya saukar da alheri mai yawa a cikin wannan gari da wannan jiha baki daya da wannan ƙasa ta mu baki daya Allah ya sa aljanna makoman mu sai tambayoyin da mutane suka rubuto <clears throat> eh? assalamu alaikum ala gafata malam yarinya ce ya shekara goma sha ɗaya tana yin azumin watan ramadana kamar guda goma ko fiye da hakanan a shekarun baya daidai da yadda take iyawa sai bana ta ga jinin haila a cikin wannan wata shin za ta yi azumin gaba ɗaya ne ko kuwa za ta ci gaba da yi yadda ta saba domin la'akari da shekarunta ai ba shekaru aka lura da su ba inda mace ta kai ga al'ada to ta balaga saboda haka yanzu tun da ta yi al'ada za ta dakatar da azumi al'ada ta ɗauke mata sai ta ci gaba da azumi in azumi ya wuce sai ta ranka sauran azumin da bata yi ba tun da ta balaga cikin azumi to azumi ya waje gare ta saboda haka shekarun ba su aka dibi ba abin nan balaga ake diba akwai yarinya mai shekara goma kuma sai ta balaga ba ma sha wani abu nan wurin ga wancan ketare mana wancan ketare cikin bukari na karanta muku babin da wata an ka kawo wata yarinya wadda take ya shekara 21 kuma diyarta ta haihu ya shekara 21 kuma diyarta ta haihu ita ta haihu ta haihe diya kuma diyar ta haihu duk kuma shekara 21 buhari ya yi hujja da shi cewa yarinya na balaga da shekara goma don ita da shekara goma ta balaga an kai mata aure ta haihu yadda ta shekara goma ita ma ta haihu ka Allah ya gafarta ma mai tambaya ta gaba ce Allah gafarta malam ni ne malam a ni ne na rubuta takardar saki sakin matata bayan na dawo gida sai na ɗauko takardar da na ba matata bayan na bata za ta guda ta karanta sai na ce don Allah kada ta karanta sai tabban wannan takardar amma ba ta karanta ba kuma wannan takardar saki uku ne a cikinta shan alagawa ta malam menene hukuncin aure na aurenka ya saku idan ka rubuta kuma ta takarda ta kai gare ta ka ce ka ba ta takarda ta kai gare ta matarka ta saku ke uku sai da in ta aure ta hito in ta yi aure ta hito to shi kenan kana iya koma bida in tana son ka ta koma in kuma ta daidaita da in ta kaso kai da ita ka abada ba ta karanta ba malam ba ta kai gare ta ba eh. ya ce ya ba ta abinda ka karanta ta kai gare ta inda can take bai kowa bai sani ba wasawasi ya kai wasawasi ya kai bai rubuta ba amma in an rubuta da zaran an rubuta aiki ne Allah ya annabi ya ce inna Allah jawaza an ummati amma wasawasat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw ta ma lam ta amal aw ma lam takallam auta amal bihi au kama kala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah ya yahi ma al'umma ta wasawasan da ta yi cikin ranta in dai ba ta yi aiki ba ba ta yi magana ba ya yi aiki malamai sun rubuta shi rubuta kada aiki na ya aiki sannan yayi magana ya ce mata an shi duk abubuwan gabi sun a don haka matakka ta saku saki uku da ka rubuta kuma ka yi hankoyin takamaka baka zuciya 这个到。